اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ۖ وذلك على الله يسير waɗannan ayoyi suna magana ne a kan musu da mushrikai suka yi game da kasancewar Allah subhanahu ta'ala wato uluhiyya da annabtaka da kuma tashin alkiyama wato yana abubuwa guda uku wayannan ayoyi na biyar da shida da bakwai a cikin wannan sura ta attagabun surorin da ayoyin da suka gabata suna yin magana ne akan tasabihi magana ne akan cewa allah subhanahu wa ta'ala wa'annan abubuwan da suke kunshe a cikin wa'annan ayoyi su ne suke tabbatarwa da cewa allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne yake da cikakkiyar kudura da cikakken iko cikakken mulki da cikakkiyar isa shi ne ya yi komai shi ya halicci komai shi ke ba da komai shi ke hana komai komai da komai nasa ne duniya da lahira kuma saboda haka komai yake girmama shi yake tsarkake shi yake kuma ƙara wato nuna wato matsayinsa sama yake da kowa sama yake da komai wannan shine ma'ana dama ta sabihi din kuma in an ce ta sabihin nan kowa da kowa ne yake wannan tsarkakewa lahul mulku wa lahul hamdu mulki da godiya din nasa ne abinda za mu dan ƙara kaɗan kafin fassara waɗannan da aka ja'in shi ne cewa dai mun fara magana kan ɗan saɓani da aka samu cewa game da tasabihin nan sai masu rai ne kaɗai suke yin tasabihin koko har ma abubuwan da suke sandararru abin da ya shafi itace abin da ya shafi ruwa abin da ya shafi ƙasa abin da ya shafi dutse abin da ya shafi kowane abu wanda ya kasance konanne ne ko wanda ya kasance wani suna cewa a'a sai abin da ya kasance akwai rai a jikinsa ko da ko bishiya ce saboda an samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga waɗansu kabarurka guda biyu ya ce waɗanda suke cikin wannan kabari yanzu haka azaba ake musu kuma ba a kan wani abu ne da suka saba wa allah babba ba a'a suna yin manci ne suna ɗaukar maganar mutane suna yaɗawa wannan shine sa ake musu wannan azaba a cikin kabari wato kenan manci yana ɗaya daga cikin irin abubuwan da suke sawa yin azaba a cikin kabari duk aikin mutum da ya na kirki duk salihancinsa inda ya taba yin annamimanci to za a yi masa azaba a cikin kabari nan rashin tsaftacewa jiki musamman daga fitsari shi ma yana yin sanadiyar yin azaba a cikin kabari shi yasa duk abin da addinin musulunci zai shar'anta ko zai umarni zai kasance amfani ne gare ka kai dan adam kai aljan wanda umarnin allah subhanahu wata'ala yake a kanku ya ma'ashal jinni ins saboda haka idan za ku yi tsafta babu shakka jikinku zai kasance wato zama da tsabta. zama da alwala zama da tsaftar jiki zai sa lafiyar jiki zai sa ƙarfin jiki zai sa ya kasance rigakafi daga kamuwa daga cutoci kuma sannan alwala ita kuma zama da ita za ta jawo duk waɗansu abubuwa da za su shagaltar da kai daga bin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala zai kare ka abin da ya shafi shaidanu abin da ya shafi wasu abin da ya shafi tunani irin na zuciya sannan kuma uwa uba ka zama tsarkakakke in ma kwantawa kai bacci bayan ka yi alwala wanda wannan alwalar ba abin da zai karya ta idan ba janaba ce ba har ka wayi gari kana tsarkakakke ne da za ka mutu a haka za ka mutu ne wato mala'iku su ne za su jibanci lamarin kama gaba daya saboda haka tsafta tana da amfani rashin tsafta yana jawa yin azaba ga mutum a cikin kabari saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce wayannan abin da yasa ake musu azaba dai su wayannan annamimanci ne saboda haka ya karyo wata itaciya ya raba ta biyu ya kafa akan wannan kabari ya kafa akan wannan kabari ɗaya bangaren ce Allah ta'ala zai musu saukin azaban nan kafin da waɗannan itatuwan su bushe to tun da ya ce ya karyo ɗanyen itace ya sa a kan ƙabari ya ce kafin su bushe za a sauƙaƙa musu yin azaba to ana ganin kenan wato saboda idan suna da rai suna tasabihi in akwai rai a jikin suna ta sabihi in sun bushe ba za su iya ta sabi ba saboda daga sai a cika ba da yiwa makabarin nan azaba kuma wannan yana nuna mana harin yanzu fa'idar dasa bishiyoyi a makabartu mutukar akwai su allah ta'ala zai rika yin wato sauki ga azaba ta kabari to ɗaya daga in dalilan waɗanda suke kawa kenan cewa idan abu ya zama sandararre kenan ba zai yi tasabi shi ba amma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa na san wani dutsi wato a maka tun kafin a aiko ni annabi yake yi min sallama duk sanda muka da sai yayi yi min sallama haka ma bayan da aka aiko ni kuma an samu cewa abinci yana yin tasabihi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kowa yana jin tasabihin sahabbai suna jin tasabihin suna cin abincin amma suna ji yana yin tasabihi akwashi ko ƙwaryar da aka zuba abinci sukan yi tasabihi ga annabi sallallahu alaihi wasallama tsakowa tana tasabihi a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a hannun wa'insu sahabbai irin sai na abubakar da sai na umar duk sun yi tasabihi a hannun su suma so daga wa'annan babu rai jikinsu duwatsu ne busassu ne kenan komai yakan yi tasabihin ne kawai da lafazi ba wai yakan yi tasabihi ne kawai haka da wata ma'ana cewar ai da ka gan shi ka tabbatar da cewa allah ne ya yi shi ko kuma zama wasu haka din yana nuna cewa allah ne ya shi wannan shi ne tasabihi a suna yin tasabihi ne da harshen su wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa shi fa hajarul aswad din da kuke gini yana cutarwa yana amfanarwa tunda yake lahu lisanin washe shafatan yana da harshe yana da kuma labba na baki guda biyu duk wanda ya zo zai ba da shaida akan cewa wane ya zo yakan rubuta suna yakan wato rajista in mutum sunansa da adireshinsa da ranar da ya zo da lokacin da ya zo da ma abubuwan da ya faɗa san da ya zo ya shafi ko ya ɗawafi ga ka'aba yakan ba da shaida saboda haka yana da amfani wanda duk ya zo zai ba da shaidar ya zo wanda bai zo ba ba zai ba da shaida ba tunda sai na umar yake cewa kai dutsi ne wanda ya kasance baka amfanarwa baka cutarwa idan da ba dan naga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sumbatar ka ba ma kabbaltuka ni ma da ban sumbace ka ba to shine sai sai na likici a ai ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a game da wannan dutse yana da amfani yana da kuma cutarwa cutarwa in baka zo ba zai bada shaida ba in ka zo zai bada shaida shaida su kenan kenan ashe dutse yana yin magana kuma akwai haninul jaza'i wannan kututture na dibino wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin hudu ba a kansa aga cewa an ci gaba bari a gina wa annabi sallallahu alaihi wasallam munbari inda zai kara hawa sama mutane su gano shi kuma su kara jin muryarsa sai aka cire wannan kututture na dibino wanda da shi yake hawa ya zauna ya yi hudu ba to shine wannan kututure ya kasance ganin an cire shi daga wannan babban matsayi da ike da shi wanda shi ne yake daukar shugaban halitta ga baki ɗaya wanda daga gare shi ne ake isar da sakon allah kai tsaye zuwa ga duniya ga baki ɗaya zuwa ga halitta shi shi kaɗai a cikin dukkanin kututturai a cikin dukkanin wato jamidai wato suka samu wannan alfarma saboda haka yana kirka kansu daga cikin mukusanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi kuma an zo za a cire shi a je a wance kila ma a ƙone to fa shine ya sa kuka zai rabu da wannan a falala yana kuka kamar yadda dan jinjiri yake yin kuka da kuka da shiɗewa duk wanda yake gurin ya ji annabi sallallahu ya kama shi ya rungume shi yana jijjiga shi yana rarrashinsa kamar irin yadda ake rarrashin jariri idan yana yin kuka amma ƙara gunza kuka yake shi ya san irin asarar da yi babu kuma wani solution ko wani option da aka kawo masa wani alternative wani abu wanda za a zai kasance dai wani abu ne wanda zai kasance badal na abin da ya rasa saboda kai ana rarrashi na amma kuka yake shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa to shi kinan yanzu ka zaɓi ɗaya ko dai ya kasance ah, eh, dasa ka a aljanna ya zama duk dan aljanna wato ya kasance kai ne dibino abincinsa in dai dibino zai ci to kai ne kowane dibino sai dai ya zama daga cikin zirar ka ne na aljanna mumune su rika ci annabawa su ci salihai su ci waliye su ci ko kuma shi kenan din a mai da kai sai ci a'a yanzu kuma na ji abin da ya fi saboda wadda ma ni rabuwa da kai ne ba na so yanzu ya na ji yanzu zan kasance tare da kai a duniya tare da kai a lahiyar tare da kai a aljanna tare da muminai tare da annabawa dukkanin tare da salihai saboda haka na amince to kaga wannan ai muhallin shahidi dibino ne bushashe ne amma ko gashi yana da hankali yana da basira ya san abin da zai cuce shi ya san abin da zai amfane shi kuma sannan yana da fasaha wani shi ma muhallin shaidi yakan cewa abubuwa jamidai abin da ya shafi ƙasa abin da ya shafi gawayi abin da ya shafi itace abin da ya shafi ruwa abin da ya shafi komai ballantana kuma masu ran irin su dabbobi irin su bishiyoyi irin su uh, abinnan ganan uh, suna ma magana ana ji ba barewa ta yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba raƙum ya kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba irin abubuwan da ake yi masa na wahalarwa yana uh, da lafiyarsa da ƙuduciyarsa ana kaffa kaffa da shi ana ba shi abinci a kan kari ana ba shi ruwa yana sha ana gyaggyara shi ana gyara matikinsa ana amma yanzu da ya tsufa shi nan kawai an yi banza da shi ba a ba shi abinci kiki ba a ba shi ruwa ba a haka kawai kuma sannan eh, a yi ta wahala da shi in kayan nema a dora masa ba a kan da zai ga yunwa to shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo wuciya shine ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yake she damar wannan saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya kirawo masu wannan raƙumin ya gaya musu abin da raƙumin ya faɗa ya ja kunnansu lallai su ci gaba da su ma ruɓanya irin kulawar da suke masa bai kamata a ci muriyar ganga kuma a zo a yada kwaure ba kamar raƙumin da shi ma ya kasance ah, ya ba da shaida ta sata da ake shi ma wata ya ba da shaida aka ɗora wa wani laifi cewa shi ne ya sace shi har an kai shi wajen annabi sallallahu za a yanke mar hannu sai raƙumin ya magana ce to a a gaskiya ya rasula ni fa wannan mutum ba shi ne isa ce ne ba fa wani ne isa ce har an tafi ba za a je za a eh, yankewa wannan eh, hami a dawo a dawo shi ne aka dawo da shi wato wannan raƙumi icece shi sau da aka sai aka yi wa hukunci ga wanda raƙumin ya tabbata shi ne wanda ya sace shi ah, har shi ne wato mutum ma saboda jin daɗin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka tafi za a shin wai da aka tafi nan za a je za a yanke maka hannun nan wai shin me kake cewa lalle akwai wani abu da kake faɗa wanda har allah subhanahu wa ta'ala ya ji har ya nufi wannan raƙumin yi magana ya kubutar da kai yake a abin da ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hatta la ya baqa min salati shi'u wa salli ala sayyidina mutum hatta la ya baqa min salamu shi'u wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta la ya baqa min albarakati shi'u abin da nake ta faɗa ke Allah ita yin salati ga annabi har sai ya zama babu sauran salati ita yin sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam har sai ya zama babu sauran sallama ita yin albarka ga annabi sallah har sai albarkar ta kare inda za ta kare sallama ta kare inda za ta kare hakanan har sai albarkar ta kare inda za ta kare wani zama ba za su kare ba yace wato wannan ne ta saboda sai manzo yi umarni a ci gaba da yin wannan salati yana shi ba wai shi kadai ba duk wanda ya shiga cikin wani hali irin wannan na ba yadda zai ba shi da wata shaida ba shi da wata makwabta in dai ba Allah ba subhanahu wata'ala ya shiga hali irin na mutsari in dai zai wannan salatin shi ma Allah ta'ala zai fitar da shi daga cikin wannan halin duk dai wannan dai yana nuna muhallin shahid ne cewa ba lallai sai mutum ko sai mere kadai yake yin tasabihi ba Allah ta'ala yana yin tasabihi ga wanda ya ga lahira ma ba ma abin nan suna kalu an taka nan lawali an taka kulle shi gaɓoɓin jikin mutum suna cewa da harshe wai don menene ya zama kake ba da shaida ne a kanmu ko kuma mutum ya rika cewa ko wannan gaɓoɓin na jina me yasa kuke ba da shaida ku kyale harshe harshe na ni in magana ma sai cewa to ai an taka nan lawali an taka kulle shi wanda yasa kowa yake yin magana mu ma shi shine yasa mu muke yin magana huwa kalakun awwala marra to haka jamadat suna yin magana waɗanda ya kasance ba abubuwa ne masu rai ba idan allah ta'ala in ya nifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani raƙumi a wani wani sa da aka ɗora mar kaya an ɗora mar kaya ana dukansa yana tafiya za a tafi wani gari sai ga annabi da shi da wa'insu sabonsa suna an zo daidai gurinsu sai suka ji san yana cewa sai san ya waiwayo ya kallaci wanda ya dora mar kayan ubangijin na sai ce kaga ni fa gaskiya ba saboda wannan aka halice ni ba ni fa an halice ni fa dan noma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ni na yi imani da abin da ya faɗa sai na abubakar ya yi imani da abin da ya faɗa sai na umar ma ya yi imani da sai na usman ya yi imani da abin da ya faɗa to saboda ka ashe waɗanda a jami ko baibayi a jamawa su ma suna yin magana to amma ba a kama su da laifi ba a kama su da laifi mutum ya zo watakila ya ajiye ya tara ƙasa misali da ya zo ya tara ƙasa ɗin yana akwai hanyar da za a bauɗe ko ba hanya amma wani mai mota ya zo kila akwai mutane a shi ya zo ya hau kan wannan ɗin saboda bai san da wannan ƙasa ba ta faɗi motar da aka samu asarar rayuka ko ko aka samu asarar dukiya ko aka samu asarar lafiya to to to ba za a ce wannan kasar ita ce da laifi ba a nan kuma ba za a ce cewa tana da laifi ba tunda al'ajama'u ne al'ajama'u ce jabbar hmm. al'ajama'u jabbar haka ake faɗa wannan lafar babi ne guda a fiki eh, abubuwan da su suke kawai kamar wani abu ne wanda ya kasance kamar na dole ne ba su suka yi ba tilastawa ne aka yi to akwai misali irin wannan saboda haka Allah ta'ala a dunkule a sotil isra yake cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la sabbi hau babu wani abu komai kankantansa komai girmansa duk bushewarsa duk danyantakarsa ko a ina yake illa yusabbihu bihamdi yana yin tasabihi da godewa Allah subhanahu wa ta'ala yana girmama Allah a duk inda yake kuma da harshen sa wanda yake iya yin bayani da shi kamar irin yadda mutane su ma suke yin tasabihi ga Allah subhanahu wa ta'ala da irin in an ce tasabihi girmama suke girmama Allah subhanahu wa ta'ala da irin yadda za su iya da harshen su. ba wai sai lalle da larabci ba ba sai ka ce subhanallahi ba in ka ce allah mai girma allah tsarkakeke shi ke wato ya tsarkaka da kowace irin duk wani abu da ya kasance na halitta ne na wani abu ne fararre to allah ta'ala ya tsarkaka ga wannan ya tsarkaka daga dukkan abin da ya kasance ba mai kyau ba ya tsarkaka daga zalunci ya tsarkaka daga ya yi cuta ko ya rashin lafiya ko ya gaza ko ya yi mantuwa ya tsarkar da dukkan wata irin na ƙasa eh, sannan saboda haka kowane irin girma da kowace irin ɗaukaka da kowane irin tsarki kuma ya tabbata gare shi wannan shine ɗayan talikin da muka yi a yin da aka karanta a karatun baya a yau kuma waɗannan ayoyi su kuma guda uku suna yin bayani ne akan kamar yadda muka faɗa tabbatarwa da allantaka da tabbatarwa da annabtaka da kuma tabbatarwa cewa in an mutu za a tashi saboda haka allah subhanahu wata'ala bayan ya san komai kuma shi ya halicci kowa kamata ya a ce in ya ba da umarni kuma kar a musa abi to amma ina sai kasance aka samu waɗansu da aka aika musu annabawa suka ƙaryata da annabawan suka ƙaryata da littattafan da annabawan suka zo da shi suka ƙaryata kuma cewa in an mutu za a tashi saboda haka Allah subhanahu ta'ala tun a duniya ya yi musu azaba kuma ga ta lahira tana jiransu shi ne a nan Allah subhanahu ta'ala yake yi wa kafiran makka wato tambihi yake tunasar da su waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama shi aka aiko musu Allah subhanahu wata'ala a littafin da ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alqur'ani a sautar tagabun a ayata biyar alam ya tiku musallazina min qablikum ku mutanen quraish ku kafirai na wannan zamani na larabawa ku nan mushrikai da waɗanda ma za su zo bayansu da wayan za su zo da na yanzu da nan gaba alam ya tikum na ba'ul lazi na kafaru min kabul labarin an ce na wato wani babban labari na kafirai da ya kasance suka gabace ku suka zama kafin ku da aka aiko musu annabawa irin annabi salihu irin annabi hudin irin annabi ibrahim irin annabi musa alaihi salam amma suka ƙaryata labarin abin da ya same su bai zo muku ba fa za wa bala la'amurihin suka ɗanɗani azaba ta kafircin nasu wa bala amri amrin in shi ne kafircinsu ai kuna da labarin abubuwan da aka yi musu waɗansu an halakar da su da tsawa waɗansu an halakar da su a cikin ruwa waɗansu an halakar da su wato da iska akwai wanda ƙasa ma ta haɗe irin su ƙaru akwai wanda ruwa ya cinye irin fir'auna da shi da mutanensa duk labarin ya zo muku kuma sannan ga azaba ta lahira tana jijiransu mu azabun alim akwai wata azaba kuma har yanzu a lahira mai raɗaɗi wacce ta fita duniya din za ta same su in ko wannan labarin ya zo muku to me yasa kuke musu kuke ƙaryatawa da wannan aike na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuke karyatawa da allah subhanahu ta'ala wanda aka gabatar da siffarsa ko siffofinsa kuke karyatawa da littafin allah tashin alkiyama me yasa to ya kamata ku shiga hankalinku in fa kuka yi abin waɗancan suka yi haka kuma za a yi muku in ba ku san menene ya sa suka shiga wannan masifa iri biyu ta duniya da ta lahira ba shine zalika bi annahu saboda yadda lamarin yake shine kanar ta rusuluhum bil bayyinat manzannin manzanninsu sun zo musu da hujjoji da mu'ujizozi da littattafai daga ubangijinsu a maimakon su karɓa su imani faƙalu sai suka ce a bashirin yi na, bashir yanzu mutane da bashir yana iya zama daya yana iya zama da yawa nan ya zo da sigar da yawa a bashar eh, wato mutane yanzu su ne za a ce za su shirya da su ne za su zama manzanni ba za a aiko mala'iku ba in har ana so mu karbi saƙon ai sai aiko mala'iku Allah ta alaji kullum mala'ikun yamshuna mutma'innina da nazarna minar yi basharar rasula malakar rasula wa ƙawai laula nuzila alaihi malak me yasa ba aiko mala'ika ba hmm? Allah ta dai walau an zanna malakan da kulle al'amur da za a sauko mala'ika a duk sanda mala'ika ya zo ya sauko sai dai kawai kuma azaba la bushira yau mai izin lil mujrimi indiya har har an ce ga mala'ika ba sauran wani farin ciki ga almijirmi kafirai kuma sau da kafa kafaru sai tunda su a ganin su sun auna sun ga karfin saƙon su bai kai irin yadda za su imani ba tun da mutum ne kamar su to saboda haka sai suka kafirce dukkan wannan sufofi na allah subhanahu wa ta'ala suka karyata suka karyata da annabin ko annabawan suka karyata littattafan suka karyata da komai wanda annabawan suka ba su labari wata wallau shine suka juya baya suka bijire suka bijira dukkan wani sako na allah subhanahu ta'ala shi ku allah subhanahu wa abin abinda ba su sani ba shine wasu ta ganalla shi ma mawadaci ne ya wadata da imaninsu in sun yi imani kansu suka yi wa shi ba ruwansa da wani samun wani amfani daga imaninsu hakan in sun kafirce kansu suka cuta babu abin da zai cuce shi saboda shi mawadaci ne baya neman komai daga wajen kowa ko don saboda ibadar da yake yi ko don saboda abin da yake aikatawa ma uridu minkum min rizik wa ma uridu an yi ma uridu minhum min rizq ma uridu an mun inna Allahu ar-razzaqu dhul quwwatil mati hatta abinci hatta wani abu na amfani Allah ta'ala baya nema daga wajen kowa shi ya wadata da kansa ba shi ba shi da siffa irin ta halitta saboda haka idan wannan kalma ta bashir ina ana bashir musulun yuha ilayya kaga wannan mutum ɗaya ne bashar kenan faƙalu a basharan minna wahidan na ta biyu yanzu mutum ɗaya a cikin mu kawai shine za a ce za mu bi kamar yadda yake a sautil kamar ga wannan ai lafazin mutum ɗaya ne to saboda haka Bashar tana zuwa da lafazin mutane da yawa tana zuwa da lafazin mutum ɗaya nan ta zo da lafazin bashar a mutane da yawa shaida shine ya haduna na zaman da na kafaru sai kafirai suka riya eh, allan yi ba'asu wai ba za a tashe su ba in sun mutu ƙul ya rasu ka ce latu ba'asun wallahi sai an tashe ku suma na bima milto. ƙul bala wa rabbi sun ya rasulullahi ka ce ƙul ka ce bala lallai za a tashe ku saboda wannan bala in ta zo tana isbatin ne abinda a kore bayan an ɗin nan allan tuba a su an abinda ka ce lantu ba su ba za ta shi a bala ka ce bala wa rabbi lalle za a tashi kuma da ubangiji na ke rantsuwa haka za ka gaya musu ul bala wa rabbi la tub'asun ga bala ga wa rabbi ga la ga tuba a sunna har rantsuwa hudu nabba unna kuma sannan sai an ba ku labarin bima amiltun dukkan abin da kuka aikata don saboda ya kasance a yi muku sakamako da shi a hukunta ku da shi lallai za a yi tashin kiyama allah zai tashi mutane da ransu ko daga cin kabarburansu da ransu kuma sannan ya bayyana musu dukkan abubuwan da suka aikata a duniya da kyakkyawa da mummuna da mai yawa da kaɗan da ɗaɗɗe da sabo ko su kaɗai suka aikata ko tare da waɗansu ko a halin yaya suka yi da abin da suka faɗa da abin da gaɓoɓinsu suka aikata duk allah ta'ala su wa ta'ala sai ya ba su labari sannan kuma ci kuma ga sakamakon a rubuce ma zai basu har ma su cewa mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala ila illa saha wani irin littafi ne wannan bai bar komai ba babbansa da kankaninsa mai yawansa da kaɗan ɗinsa sai ya lissafa yi dalla-dalla wa waje duma amilu harira su samu abin duk da suka aikata gashi a gabansu a fili saboda shi allah wala ya zani rabbuka ahada ubangijinka baya zalintar mutum ɗaya kuma da shi ka hafi to haka a allah subhanahu wata'ala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi irin wannan rantsuwa har guri uku a cikin alkur'ani bala wa rabbi kul bala wa rabbi la wato ka ce haka kamar western bi'u na ka hukuli kuli wa rabbi latuba tuba ah, innahu al wa ma'antin bi mu'jizi wato wai tambayoni suna neman labari wai daga gare ka ya rasulullah a haƙƙun shin tashin alƙiyama shin wannan gaskiya ne a haƙƙu gaskiya ne ku shi kulkaci da su iya e, gaskiya ne ƙulbala bala kuli wa rabbi da tuba asu ka ce wa da ubangiji na nake rantsuwa kul western bi'unaka a haku kuli wa rabbi da tuba asun kuli wa rabbi innahu lahaq shi wannan ya ciki ne innahu lahaq innahu lahaq wannan shine abinda aka rantse a kansa lallai haƙƙun gaskiya ne lallai za a mutu kuma za a tashi kuma za a yi shi sabi lallai allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne lallai alkawarinsa gaskiya ne sauran za mu ji a kalmar ma hausa ta shigo sau daga wa'insu abubuwan za a samu hausa cin ƙura'in gashi daidai wa daidai irin yadda hausa suke faɗa e su kun suna cewa iwa shi yasa wa'yansu ma sai ka ce ba ma aiwa suke sai ce iwa duk ma gaba ɗaya ma da inda larabawa ne ka ce saudiya duk garin gaba ɗaya ba za ce da kai aiwa sai da ka ce iwa wannan i e ɗin da yawan da hausa suke faɗa haka ne i e. kamar yadda ya zo mana a sautin yunus gashi western bi'u na ka hak hu hu kul i katkace i innahu la haq wa rabbi innahu la na rantsi da na lalle gaskiya ne ta ukun kuma a wannan kenan ta biyu kuma ita ce wa qala zina kafaru la tatina sa'a qul bala wa kafirai sun ce samsam tashin alkyama ba zai zo musu ba ƙul bala wa rabbi latatiyannakum ka ce da ubangiji na nake rantsuwa wallahi lallai sai ta zo muku guri na uku kuma da allah ta'ala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rantse irin wannan rantsuwar shine kul bala wa rabbi la tuba'asun wa zalika ya yasir wannan abu ne a gurin allah wanda ya kasance mai sauki kama ba da'ana awwala khalqin na'idu kamar yadda muka fara halitta ta farko to haka nan ma za mu mayar da kalku samatu al'adu aka bar min kalkin nas walakin da aka san nasu la ya'lamu huwa alladhi yubdi da kalka summa yu'idu wa huwa summa yu'idu wa huwa ahwanu ali inda kaman mutum ne abin da yi a ce kuma isa ke ya fi sauki ai tunda yana da experience yanzu ya taɓa yi a ce ka yi abu ba a taɓa yinsa ba ba ka taɓa yinsa ba to wani shi ake ganin kamar da wuya to allah subhanahu ta'ala dukkan abin da ya halitta ina dukkan abin da ya yi shi ya kirkir abin saye shi ba a wani ya taɓa gani ba ba kuma wani ya koya masa ba to saboda haka kuma idan an ce ya sake mai da shi kuma to shi zai yi mara wahala saboda ba zalika Allah ya sir wannan abu ne wanda kasance mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala na'am فآمنوا wa wan والنور an أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التواب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا hmm. ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير الله أكبر تكون وإنن آيوجي suna yin bayani ne akan yin imani da allah subhanahu wa ta'ala da manzansa da kuma taka tsantsan kar a fada cikin bala'in da waɗanda ba su imani da allah da manzansa ba suke fadawa a ranar tashin alkiyama ayat takwas da tara da goma fa aminu billahi wa da yake haka ne kun ji ku ah, musulmi da sauran waɗanda ya kasance bayan allah ku yi imani da allah kun ga irin abubuwan da suke samun waɗanda ba su yi imani da allah ba a duniya da kuma a lahira saboda haka duk wani abu da yake samu mutane a duniyan nan a yanzu ba wani ai ba ne illa rashin yin imani da allah da manzonsa da ƙaryatawa ko ƙaryatawa a aikace ko karyatawa da ba ko kuma ƙaryatawa kamar a irin yadda body language ɗinsu an ce ka ce ka yi imani da allah ka yi imani da manzonsa. to amma kuma ai jikinka da aikinka baya nuna irin na wanda ya imani da Allah ɗin da manzansa saboda haka shi kuma Allah da yake basirin ne duk wani abu da za ka yi kome kome wannan abin shi ya san idan wani abu ne wanda ya zama na imani ne ya sani na kafirci ne ya sani to saboda haka mu imani da Allah gaba ɗaya mu miƙa wuya ga baki ɗaya gare shi mi yadda da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama wa nurin lazi anzalna da kuma hasken da ya saukar tare da manzo sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani wallahi ma na kabir Allah subhanahu wata'ala kabir ne fa masanin abinda kuke aikatawa ne ko a ɓoye ko a fili duk irin siffarsa shi ya san ainihin wannan aiki din saboda za a samu mutum zai yana yin aiki wanda a ganin mutane aiki ne irin na 'yan aljanna amma kuma idan ya mutu kuma sai kuma a gan shi ashe dan wuta ne saboda allah ta'ala shi ya san wannan aikin ba na 'yan aljanna yake ba amma mutane sai su dauka da to amma Allah da yake kabirin ne basirin ne wani kuma zai kasance yana yin aiki a ganin mutane kamar a yi wani aida ya mutu wuta zai shiga ne mutu kawai kuma sai a gan sha a shaidan aljanna da Allah ta'ala shi ya san wannan aikin da ku kuke gani kamar na 'yan wuta shi kuma ya san na 'yan aljanna saboda shi kabiru ne wannan shi ne aikin alkabiru albasiru ɗin kenan ba wai sani ba ne ko ba da labari ba saboda ka Allah kabiru ne bai mata amur da abin da kuke aikatawa waɗannan abubuwa da waɗannan sakamako a yaushe ne yau mai yau jama'u kuma yau jami'i ranar da zai tattara ku yawmal jam'i ranar haduwa zalika yawmun majmu'ul lahun nas kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi haka a cikin sautu hudun alayhi salam yawmun majmu'ul lahun nas rana ce wacce kowa da kowa mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi halittu na farko da na ƙarshe duk gaba ɗaya yanzu an zo an hallara a guri ɗaya lama na ila miƙati yau ma'alu idan a nan ana ganin cewar wani yana gani ni ina da kaza ni ina ni na mallaki kaza ni maliku ko kuma a waɗansu sun tafi ba a gansu ba waɗansu ba a haife su ba to ana duk gashi gaba ɗaya kuma a nan ne girman Allah zai sake fitowa cewa kuma limanil mulkul yau waye kuma ike da mulkin a yau da akwai wanda yake da mulkin wani abu shiru ba wanda zai yi jami ne. mulkul yau babu sai ya amsa wa kansa da kansa lillahi alwahidul kahar wanda yake so gafiri ga kowa kuma ga mamallakin su shi shi kadai kuma sai abin da ya ga dama da su kuma kowa duk abin da ya aikata yana rubuce kuma kowanne yana rubuce abin da ya aikata yana rataye a wuyansa wa kulle insani nalzamna tsa'ira hufi uni kowane mutum mun sanya abin da ya aikata baki ɗaya fi unki a wuyansa an rataya masa kowanne abin da ya aikata gashi a rubuce illa a hasaha a hasaha lahu wane su. shi allah ya kidde komai amma su har sun manta tuni abin da suka aikata to wani shi ke nuna maka allah subhanahu wata'ala abin tsoro ne ranar nan fada ake faɗa fa ba wai abu ne da yake a nesa ba ba wai abu ne da ke ba kowa fa sai ya ji kuma eh, ɗan shekarun kai da za ka yi a duniyar nawa ne su da kai ƙoƙari a 'yan shekarun da za ka yi ya kasance ba ka gamu da tasku ba ba gamu da attagabun na wannan ranar kamar yadda yake a cikin wannan aya ba zalika yau tagabun wannan shine rana ta attagabun attagabun shine ya kasance yin asara kafiri ya yi asarar aljannar da allah ta'ala ya yi nufa tasa ce idan da ya zama mumini to wani shi ma ya zama magabuni shi musulmi ɗin kansa mumunin shi ma wato ya zama magabuni a kan ayyuka na alheri da ya kamata ya yi bi ba inda ya yi daga ladan da zai samu daga alherin da zai samu kamar wanda baya ciyarwa da dukiyarsa ya fatan sai ya dawo a dawo da shi duniya ko minti ɗaya yi sadaka ya koma a ce ina to wannan shi ne ake gabun. wa man yu'min wanda ku yi imani da Allah wa ya amal salihan ya aikata aiki kuma nagari nuka fir'an atihi za mu kankare zunubansa ya duba a takardar ya san yayi amma iga babu wani tukilhu jannatin ta jirimin ta yati haru mu shigar da shi aljannat wato aljannatai gonaki ne masu shuke-shuke ta ta hal har karkashin wayannan shuke-shuken kuma korami ne an ce kuma koramin an ce koramin ma fa ba a ƙasa suke gudu ba a sama suke gudu yana aljanna akwai irin wannan akwai yanzu akwai irin wannan in ka je ah, dubai akwai gidan da zaka shiga ka kaga ah, a karkashin teku kai kana karkashin teku amma kuma in ka ka kanga kuma ga ruwa da kifiyar suna ta yawo teku ne da hotel ɗin yanzu yana ne khalidi ne fiha kuma su dawoma a ciki ƙoramar ruwa ƙoramar nono ƙoramar zuma ƙoramar makiya su dawwama a ciki shekara nawa shekara miliyan biliyan A abadan har abada ba fita sai jin daɗin sai kwanciyar hankalin duk irin abubuwan da suke firgita mu a rayuwar yanzu babu shi a lahira ko tsakaninka da abokin gabar ba abokin gabar wanda na ma fi su zuri min gillin duk wani abu na kulli na tsakanin ka da kai da wani Allah ta'ala ya zare in ka zama dan aljanna babu ba abin da zai bata ma ko a zuciyarka ko a jin ko a menene ba abin da za ka gani a gabanka sai farin ciki daman ka farin ciki saman farin ciki ƙasa farin ciki dama da hagu kullum kullum ba karewa ba hutawa sai sai mutum ba kawai ya dan hakan nan yake shingida ilu ba zai zai tashi ba sai sai sai an shekara ɗari ko kuma ya dan ciwa fa biya bai to ai ba ba cuta ba gajiyar aiki in ka kwanta ka kwanta ka yi mi in kai ta ba baccin duk da ai cuta ce clerical household to wannan fa shine rabo wanda yake zance cewa a kan kare zunubanka a sa ka a aljanna babu shakka wannan rabo ne ne girma ma kware da gaske wallazi na kafaru wanda ku suka yi kafirci sabanin waɗannan wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyina suka karyata manzanni suka karyata littafan da na saukar ya ta annabawa su da karyata ayoyin nan ayatul kauni da kuma ayoyi da ake karantawa ayoyin littattafai da ayoyi duk abin da ka gani wanda za ka duba ka gani ko ka ji ko ko ka taba wannan shi ma aya ce ta Allah subhanahu ta'ala wanda yake ike tabbatarwa shine guda daya duk abin da ka gani shi yayi duk abin da ka ji da kunnen ka shi yayi duk abin da ka taba shi yayi duk abin da ka san sana ta ji warin ko kansa shi ne ya yi shi ma wannan ya isa ya zame maka abin izina ka yi imani da Allah kuma sannan ga aya ta ƙur'ani ga annabi to Allah ta'ala ya gama komai su kuwa waɗanda suka yi wannan saɓanin waɗanda su gabata ɗin shine sun zama ashabun nari ko kuma abuta wuta ne su ma kuma kalidi na fiha za su dawama a ciki ba a ce abadan ba anan wa bisal masir makoma ta munana da aka ce wuta ce kuma za a dawama a cikinta Allah ta'ala ka kare mu abin da ya rage mana shi ne ƙara jaddada imaninmu da ƙara yin ɗamara ga biyayya ga allah subhanahu wa ta'ala da manzan nan da aka aiko mana da littafin nan wanda aka saukar masa in ka kama shi zai kai ka zuwa ga kowace irin shirya shi alkur'ani mu bar dukkan irin abubuwan da alkur'ani ya hana hujja ce ga ta a hannunmu abinda allah ya hana gashi a hannunmu abinda ya ce a yi gashi a hannunmu idan ba ga nan bayanan ga littafin allah so daga wannan littafi ne yake wakiltar dukkan abin da allah ya ce da dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan abin da allah zai yi wa wanda ya imani da shi a duniya gashi wanda ya imani da shi a lahira gashi wanda bai imani da shi a duniya ba gashi wanda bai imani da shi a lahira gashi duk gashi a hannun abin da ya rage kawai shine tun da sauran ranmu da lafiyarmu mu kyautata aƙidarmu don saboda mu gamu da allah subhanahu wa ta'ala